ke nema ba sai su nuna damuwa. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا الى الله راغبون da a ce waɗannan munafukai waɗanda suke aibata ka a kan rabon sadaka sun yarda da abin da Allah ya farlanta a basu sun yarda da abin da ka basu daga cikinta kuma suka ce Allah ya isar mana zai ba mu abin da ya ga dama daga falalarsa manzon Allah zai ba mu daga abin da Allah ya bashi ga Allah muke kwaɗayin ya ba mu daga falalarsa da sun yi hakan da ya zama alheri gare su akan su aibata ka yayin da suka aibata manzon Allah a wajen rabon sadaka sai Allah ya bayyana masu inda ake rabata da waɗanda suka cancanta a basu don